a jamhuriyar nijar ɗin hukumar mulkin sojan kasar sun katse yarjejeniyar tsaro tsakanin su da jamhuriyar benin bisa zargin makwabciyar tasu da shirin kaiwa nijar ɗin hari da sunan ecos ta hanyar haɗa baki da faransa tuni ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da sauran 'yan ƙasar suka fara mayar da martani kan matakin wakilin ayamai gazali abdu tasawa hana da ci gaban labarin a wannan rahoto da ya aiko mana A wata sanarwa ce da hukumar mulkin sojan ƙasar ta Nijar ta CNSP ta fitar ta sanar ɗaukar wannan mataki na katse hulɗar harkokin soja wacce ta haɗa ƙasashen guda biyu na Nijar da Benin tun a ranar 11 ga watan Yulin 2022. Yarjejeniyar tsaron da ta tanadi musayar bayanai da amfani da jiragen sama wajen larwan 'yan ta'adda a ƙasashen juna da kuma yin aiki kafaɗa da kafaɗa tsakanin sojojin ƙasashen guda biyu a fannin yaƙi da ta'addanci. To sai dai hukumomin ƙasar ta Nijar sun ce sun katse wannan yarjejeniya ce bisa zargin kasar ta benin da ke ta haddinta kamar da yadda kanal abdulrahman amadu kakakin hukumar mulkin sojan ƙasar ta nijar ta cnsp ya bayyana a sanarwar suka fitar ya ce jamhuriyar benin na shirye-shiryen kawo wa nijar hari a maimakon kawo mata ɗauki a cikin halin da ta shiga yanzu haka ta ba da izinin girke a cikin ƙasar ta sojojin haya da tarin makaman yaƙi a shirye-shiryen da ƙasar faransa haɗin baki da wasu ƙasashe na ƙungiyar ecowas suke yi na neman ƙaddamar da yaƙi kan nijar wannan wannan kuwa duk da yarjejeniyar tsaron da ta haɗa kasashen namu guda biyu kokarin da gwamnatin mu ta yi na neman kaucewa shiga takun saƙa da ƙasar ta Benin tare da yawaita nana ta mata nauyin da ya rataya a wuyanta na mutunta yarjejeniyar ta hada kasashen namu guda biyu ya ci ya sanya gwamnatin mu ta yanke shawarar tsinke wannan yarjejeniyar tsaro da ta da kasashen namu guda biyu tun a ranar 11 ga watan Yulin 2022. Yanzu haka dai tuni wannan mataki da Nijar ta dauka kan kasar ta Benin ya so mu haifar da muhawara tsakanin 'yan kasar. Malam Dambaji san Allah shugaban kungiyar Rowad na daga cikin masu ganin dacewar matakin da Nijar din ta dauka kan makwabciyar ta ta Benin. In ya zama to Benin haka nan ne ce ya za ta kama Faransa ta kama kamanta ta jirgi saboda ta kama hari. To ai sai a kace hulɗa da su ma ko ta ce tunda wanda duk cewa zai umfani da makiyinka to nika tsammanin shi ma sai shi zan makiyinka tunda ba ta yiwa kai yarjejeniya da mutum na eh, ka tsaro da ba da bayani kuma shi samu labari za ka ba da dama a zo a kama shi hormaki kuma shi tsaya bisa wannan kudurin eh, da kun ka zana kenan wannan abin daidai ne tunda ba ta yawa ai zamba cikin aminci sai dai waɗansu 'yan ƙasar ta Nijar na ganin akwai buƙatar kai zuciya nesa da ya yafa mata ruwa wajen ganin an shawo kan matsalar ta hanyar sulhu a tsakanin ƙasashen guda biyu. Malam Musafa Abdullahi masanin harkokin tsaro da diflomasiyya a Nijar na daga cikin masu irin wannan ra'ayi. Abin da yasa nake so a tattauna musamman tare da ƙasar Benin. Kasan wannan pipeline na Nijar yana bi ta wajen Benin kuma kasan kama masarufi iri-iri suna zawa daga Benin. Gaskiya ya kamata mu samu da ta'u. mu ciyo kan su makota namu su bar biye ma watakila ƙasar faransa tsakaninmu mu samu mu ciyo kan matsalai da yanzu ka gani duka kayayyakin masarufi da suke shigowa daga ƙasar benin zuwa niger ya tsaya cak to ka gani ai wannan abin asha ne ai ko yanzu kowa ya jiki yanzu haka dai hukumar mulkin soja da gwamnatin kasar ta Nijar sun bai wa kasar ta Benin wa'adin watanni shida na katse baki daya yarjejeniyar tsaron ta haɗa kasashen guda biyu kamar yadda dokar yarjejeniyar ta tanada tun farko. Gazali Abdu Tasawa, DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Nijar.